Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna ranar Laraba sha tara ga watan Ramadan alif ɗari hudu da talatin da takwas Hijiriya kuma yau muna goma sha hudu ga watan shida dubu biyu da goma sha shida miladiya afuwan da sha bakwai miladiya. Insha Allah yau za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma. da muka saba gabatarwa a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun da ke kan titin afalla a garin agege jihar lagos kudu maso yammacin najeriya a wannan shine zaman mu na sha tara kamar yadda na faɗa kuma a cikin darasi na takwas a wannan sura wanda darasi na takwas ɗin ya kunshi ayoyi biyar daga aya ta hamsin zuwa ta hamsin da hudu ayoyi hudu kenan to insha Allah za mu sake maimaita darasin walau tara وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَالْقُوَّةَ Allah ya ce walau tara ah, izil mujrimuna da ah, yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum da zaka ga lokacin da mala'iku suke ɗaukar rayuwar waɗanda suka kafirce suna dukan fuskokinsu da bayansu wa zuku azabal hariq kuma suna ce musu kuɗanɗana ɗanɗana azabar gobara ai la ra'aita amran ha'ilan da ga al'amari mai ban tsoro sai muke bayani akan yanayin ɗaukar ran wanda malamai sun kama maganganu sun kai huɗu a kan me ake nufi wani lokaci ne iz ya tawaffal mala'ikatu lazina iz ya tawaffal lazina kafarul mala'ikatu yawan eh, sun ce a ranar yakin badar kenan wanda magana ce mai ƙarfi sannan wasu kuma suka ce a kowane lokaci ake nufi wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza amma sheikh muhammad al-amin ash Allah ya ji kansa da rahama Ah, kamar yadda yake cikin al'azbun namir fi majalisar shekh shankiti fi tafsir wanda a shekh doktor khalid sabt ya haɗa na tafsirin shekh muhammad al-amin ya ce duka ayar za ta ɗauki wa'annan maganganun gaba ɗaya a salatan ana magana ne akan yakin badar amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi sabab ah, za a yi la'akari da faɗin lafazin ne duk wanda ya kafirce wajen mutuwa yana ɗanɗana kuɗarsa sai muka ce wato ita mutuwa ba ma ta raga wa mumini ba ballantana kuma kafiri sai muka ba da misalin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda inda za a buɗe tarihin rasuwar ka ji tun daga farko har zuwa ƙarshe ka ji tausayi sosai kuma za ka karaya muka ji yadda sayyidina Abubakar ya cika yadda sayyidina Umar ya cika yadda sayyidina Usman ya cika yadda sayyidina Aliyu ya cika to haka magabata na gari suke suna shiga cikin wani yanayi kwarai da gaske lokacin da za su mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana a cikin hadisin albara ibn azib wanda imam ahmad ya rawaito shi da imam al-hakim a cikin mustadrak da imam abi dawud da imam ibn jarir at-tabari a cikin tafsiri da al-imam al-ajurri a cikin ash-shari'a da da yawa daga cikin malaman hadisi suka rawaito shi wanda hadisi ne ingantacce yake cewa wata rana mun fita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu je mu kai maraka wata jana'iza sai muka isa makabartar sai muka tarar da shi mamacin ba a binne shi ba walam ma yulhal ba a gama sa shi a cikin kabari ba sai manzo Allah sama ya zauna a gefen wani kabari sai ya ɗauki sanda a hannunsa yana ɗan karta shi a ƙasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara wa'azi yace yake cewa yake cewa ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsari a wajen ubangiji ya raba ku da azabar kabari ya maimaita so uku sannan ya innal mu'mina idza kana fi innal mu'mina yace haqiqa mu'mini idza kana fi inqida'in min ad-dunya wa iqbalin 'ala al-akhirah duk mutumin da yake mummuni ne idan ya zo zai rabu da duniya zai fara zai fuskanci lahira to a lokacin nan ja'atu mala'ikatun sai tarin